Sashen Hausa na muryar Amurka da yake magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16-21-25 ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin janguriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin A cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci za ku je cewa shugaban kasar janguriyar Nijar Muhammad Bazum ya yabawa shugabannin kwamitocin tsaron yankunan ayer da Azawa game da gudunmuwar da suke bayarwa wajen tabbatar da kwanciyar hankali a tarayyar Najeriya kuwa tsohon shugaban shugaban kungiyar makiyayan kasar reshen babban birnin tarayya abuja ne alhaji muhammad dodo oroji ya nemi gwamnonin jihohin da ke makwabtaka da jihar zamfara da su masu ɗauki irin matakan da zamfara ta ɗauka domin shawo kan matsalolin tsaro da ke damun yankin har wa yau dai a tarayyar najeriya za ku ji cewa sare-sare itace domin sayarwa ne ya zama ruwan dare game duniya a yankin korere bembe da ke karamar hukumar yola ta kudu al al'amarin da ya kai ga al'ummar yankin kokawa muna dauke da shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar nijar amma duka wannan zai zo muku bayan na halba a washington dc ta hanyar tauraron da adam domin sauraron labaran duniya da fatan an tashi lafiya ga labaran amurka ta sake mayar da bakin hauren kasar haiti zuwa kasar su jiya litini yayin da manyan jami'an amurka ke gargadi ga dubban bakin hauren da suka zo daga tsibirin na haiti cewa ba fa za a bar su su shiga ta kan iyakar amurka da mexico ba hotunan bidiyo daga wurin da yake cike da rudani a kan iyakar na nuna yadda wasu jami'an kan iyakar waɗanda ke bisa dawaki ke bugun bakin hauren na haiti da bulala. na ga wasu daga cikin hotunan a cewar sakatariyar yada labaran fajar shugaban amurka ta white house jan saki ga manema labarai a washington ba ni da cikakkiyar masaniya game da yanayin al'amarin a cewar ta ta kara da cewa ban ga wani dalilin da zai sa hakan ya zama daidai ba ba na ganin duk wani wanda ya kalli waɗannan hotunan zai yi tunanin cewa hakan ya dace a bayyanarsa ta farko a matsayin shugaban ƙasa a babban zauren majalisar ɗinkin duniya shugaban amurka joe biden zai yada manufofinsa na aiki tare da bangarori da bullo da al'amuran duniya a diflomasiyyance a cewar jami'an gwamnati a jiya litini wannan wani mako ne mai matukar muhimmanci ga shugaba joe biden da gwamnatinsa da ke idon duniya a daidai lokacin da yake kuma aiwatar da wasu matakai masu muhimmanci ga tsaron ƙasa da kuma zaman lafiya da ci gaban duniya abinda wani babban jami'in gwamnati ya gaya ma manema labarai kenan jiya litini wannan salon akasi ne na akidar nan ta da farko amurka da mutumin da ya gada wato donald trump ya yada yan kwanaki kawai bayan da amurka ta amsa cewa ta kashe farar hula a maimakon 'yan ta'adda a wani harin jirgin sama mara matuki da ta kai afghanistan rundunar sojin amurkar ta kaddamar da wani harin wanda ya hallaka wani babban kwamandan 'yan ta'adda a siriya jiya litini rundunar sojin amurka ta ce ta kai harin jirgin sama a wani wuri da ke daura da idlib inda ta auna wani shugaban kungiyar ta'addanci ta alka'ida bayanai na farko na nuna cewa mun kashe mutumin da muka auna a cewar mai magana da yawun rundunar laftana jocelyn ta kara da cewa babu wata alamar an rutsa da farar hula a wannan harin ma'aikatar shari'ar amurka ta ce za a yi amfani da kuɗin da aka samu daga kadarorin da aka kwato daga wurin mataimakin shugaban ƙasar equatorial gini teodoro nguma ubiyan mank da ma'aikatar shari'ar ta amurka ta ce ubiyan ya samo ne ta hanyar almundahana daga cikin kuɗin za a tura dala miliyan goma sha tara da kwata majalisar ɗinkin duniya don siyo alluran rigakafin covid-19 sannan dala miliyan shida da ɗigo talatin da biyar kuma za a yi amfani da shi don sayo magunguna da kayan asibiti ma kasar ta equatorial gini a wata sanarwar da ta raba manema labarai ma'aikatar ta shari'ar amurka ta ce ubiyan ya yi amfani da matsayinsa na ministan gona a shekara ta 2011 wajen abin da ta kira tara ma kansa kadarorin da suka kai sama da dala miliyan 300 ta hanyar almundahana da ɓadda sawun kudaden haram wanda hakan ya saba ma dokokin amurka da equatorial guinea sojoji wajen goma sha biyar da farar hula da dama aka kashe a wasu hare-hare biyu a sashen ingilishi na yammacin kasar kamaru a wani tashin hankali mai alaƙa da gwagwarmayar aware a cewar ma'aikatar tsaron kasar jiya litini wasu da ma'aikatar ta kira 'yan ta'adda sun yi kwantar bauna ma wata tawagar sojojin rundunar kai daukin gaggawa a Bamisan da ke arewa maso yammacin ƙasar ranar 16 ga watan nan na Satumba a cewar ma'aikatar. Ta wajen amfani da bama-bamai haɗin gida da rokokin tarwatsa tankoki, 'yan tawayen sun lalata motoci da sauran ababen hawa kafin suka buɗe wuta sosai a cewar ma'aikatar. a ƙarshe babbar kotun rwanda ta yanke ma paul rusesibagina wanda ya yi matukar suna sanadiyar abin da ya faru a wani otal mai suna hotel rwanda hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari bayan da ta same shi da laifin aikata ta'addanci rusesibagina ɗan shekaru 67 ya ta zargin zai iya ɗaukaka ƙara cikin kwanaki 30. kotun ta samu mai sana'ar otal din ne da laifi ta kuma zartar masa hukunci jiya litini bayan wata shari'ar da masu suka suka ce ba a yi cikin adalci ba kuma tun kafin ma a kammala ta aka san irin hukuncin da za a yanke an tuhumi risisibagina da wasu mutane ashirin da laifuka masu nasaba da alakar da ake zargin suna da ita da kungiyar fln wadda ta mayaka ce da gwamnati ke zargi da kai hare-haren ta'addanci a rwanda. labaran duniya kenan suka zo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a halin yanzu kuma sai mu leka gehen rahoton da muke ɗauke da su inda za mu so ma da jamhuriyar nijar a jamhuriyar ta nijar shugaban kasar bazum muhammad ne ya yabawa shugabannin kwamitocin tsaron yankuna a da azawak saboda gudunmuwar da suke bayarwa wajen tabbatar da kwanciyar hankali sannan ya buƙace su da su kasance cinciya maɗaurinki ɗaya domin kare ƙasar daga miyagun miyagun ayyukan da suka yadu a arewacin kasar mali shugaban kasar bazo muhammad ya yi alkawalin ba su tallafin da ya dace don cimma nasarar wannan aikin na kishin kasa yau zawatau in haɗu da ku manuhanta ita ce in shaida ma'in nijar da matsayin su san da kwanciyar hankali da muke amfani da shi kuma kun kawo babbar gudunmowa kamar sojawanmu kamar saura duk mutanen da suke aiki zaman lahiya to kuma kuna da babbar gudunmuwa saboda ku kuna cikin jama'a kuna tare da jama'a kuna aiki da ba a san da shi ba amma aiki ne mai kwari saboda ya tabbatar da zumunci yana kafafar da zumunci tsakanin kabilu na wannan yankin nan nazo zo in shaida ma yan nijar irin aikin da kuke yi kuma na zo in muku godiya da wannan aikin kuma muka kira na ku ci gaba da wannan kokarin yau wannan matsalan da take neman ta shiga ƙasanmu ta jiha tiliya da tasara ya kamata mu fuskance ta tare shi ya sa jiya na haɗu da wakilan kabilu da suke zama wankan yankin kuma na ba su gargaɗi cewa su ba ma juna hannu kar a raba su masu wannan suna so su raba su wayansu su kasance hilani wayansu su kasance laraba wayansu su kasance abizanawa kuma kowa ya ɗauki makamai domin ya kare kanshi in za ka kare kanka za ka kare kanka saboda wani in ta zama wata kabila ce to babu zancen kare kai dole sai an yi fada amma mu za mu kiyaye haka za mu ɗauke matakai kuma tare da ku tare da kafin da lafe ku ba mu gudunmuwa mu kiyaye wannan matsala mu hana mata shiga ƙasanmu mu haɗa kanunmu domin zaman lahiya ya tabbata mu karfafar da shi za mu ba ku goyon baya hiye da abin da muka yi saboda yau muna bukatar ku hiye da jiya To har yanzu muna kan batun na tsaro amma a wannan karo a tarayyar Najeriya inda tsohon shugaban kungiyar makiyayan Najeriya reshen babban birnin tarayya Abuja Alhaji Muhammad Dodo Oroji ya nemi gwamnonin jihohin da ke makwabtaka da jihar Zamfara da su masu ɗauki irin matakan da Zamfarar ta ɗauka domin shawo kan matsalolin tsaro da ke damun yankin. Ya ko bayyana hakan ne a hirarsu da Hassan Mai na kaina a birnin tarayya Abuja. In ka duba yanzu yadda ake tattaka su a cikin ƙasar zamfara kaga dole ne su su gudu su koma wasu jihohi waɗanda suke makwabtar ka da ita zamfara ɗin a misali kaga shi chibo staff chibo amin staff gaskiya abin a yaba mishi ne kuma abin a yaba mashi gwamnan zamfara da gwamnan sokoto arewa ɗin nan bai kamata mu saka kaci a ce mu mu fa mu adda tarihi na kwarai a wannan kasar kuma mu adda ma inda arziki yake in ka duba arewa ita ce adda wurin noma duk abincin da ake ci a ƙasan nan da shanun da ake yankawa da tumakin da awaki menene duk a cikin arewa ake hitowa aka hita da su ya kamata gwamnati ta duba ta zakulo bayan su 'yan ta'addan nan 'yan bandin da menene an yi maganin su a zakulo waɗanda suke informers wanda suke ba su kana zaune da mutum ya tura maka mutum a kashe kanon a samu kuɗi. to alhaji da oroji idan muka duba yadda kake ganin matakan da aka ɗauka zamfara ɗin ya yi kyau um, da me za ka so ka gani cewar su ma sauran gwamnonin jihohi makwabtan zamfara irin matakan da ya kamata ce sun ɗauka in abin ka ba su shawara ne. to ni yayi na ba na zama na ɗan ƙasa ɗan najeriya kuma ɗan arewa ni abin da ni gani kamar yadda zamfara ta ɗauki mataki sokoto suka ɗauki mataki ya kamata duk jihohin da kamar a ce kebbi neja kaduna duka sun ɗauki mataki bai ɗaya duk arewa ma gaba ɗaya a ɗauki mataki bai ɗaya ko da sati biyu ne ko sati uku kuma gwamnati ba wanda za ta iya zakulowa to idan aka ɗauki kuma mutane su yi hankuri kamar toshe wayoyi da aka yi a zamfara ya kamata su yi biyayya kuma su ba gwamnati goyon baya don saboda saboda su ake wannan abubuwan saboda ah, jama'a ake wannan abubuwa to bai kamata mu bar arewa ta taɓarɓare To har yanzu dai muna a tarayyar Najeriya inda al'ummar yankin Hosere Bembe da ke karamar hukumar Yola ta kudu ta nuna damuwarta game da matsalar sare-saren itace domin sayarwa da ke ci gaba da yin kamari a wannan yankin al'amarin da ke ci gaba da yi wa muhalli illa. Kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton na Salisu Muhammad Garba daga jihar Adamawa. Al'umma mazauna yankin Hosere Bembe da ke karamar hukumar Yole ta Kudu a jihar Adamawa su ne dai suka koka sakamakon yadda al'umma ke shirin mai da yankunan su kufayi ta hanyar yankan itace da suka riga suka musu kawanya sama da shekara ɗari da ashirin wadda a cewar su waɗannan itatuwa dai su ne suka yi musu garkuwa a yankin su amma a yanzu duk an yanke waɗanda suke dajin har ma an shigo na tsakiyar garin wadda hakan ke musu barazana da rayuwarsu. jaliyya Inuwa da ke zama wakilin jauron wannan yankin shine wadda na yi masa tambaya kan cewar a damanan nan da ake ciki idan iska ta zo yaya suke ji. zo mai karfi ya yi daki ya rushe kwano kai kai lalace abu da kuma ba ku yi wani nazari na zuwa ga matakin gaba ba. matakin gaba ko ka faɗa ma ba za ka yi da ya kamata ba sai kawai a barta haka kai ba kai sakai komai ba ga makaranta mu ma sai ne da ku fai Allah ya tabbata kamar zuwa ka zo kai renovation kasa kaje ba ga dalilin wani abu Ɗakuna ne gidaje ne rumfun kai dai ba iyaka iska abin da ya barna bana a garin. shi kuwa abubakar Abubakar Muhammad Modibo matashi ne ɗan kimanin shekara arba'in da biyar wadda kuwa a wannan yankin aka haife shi na koyi masa tambaya kan cewar a yaushe masu yangan dajin nan suka nufo itatuwar da suka riga suka yi musu ƙawanya a garin nasu. Bai wuce shekara biyu ba. To amma da muna je su cikin jeji jeji kaga yanzu jeji mun nan in ka jefa ido har kusan numan kana mm. gani wancan karafunan dai mm. na numan ne da kuma baraka ga jejin ba ma bele numan mm. yanzu jejin duka ya riga ya kare sahara yana so ya A Alhaji Abdullahi Bako DDK da ke zama shugaban kungiyar kare gandun daji reshen jihar Adamawa wadda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. In dai za a karar da daji a biyo har cikin gari ana fara itatuwa ka ga masifan ya kai inda kai. Yanzu kana ganin mutanen garin nan ko seren nan da sauran ƙauyukan nan zaka shiga ka samu cikin kashi talatin zaka samu gaba ɗaya kusan kashi ashirin suna da aljanu. Saboda itatuwa an sare aljanu sun shigo cikin gari sun samu mutane cututtukan nan dama itatuwa suna tare mana babu. To ko menene ma gwamnatin jihar Adamawa za su ce akan wannan batu tambayar kenan da na yi wa madan sera gundiri wadda ke zama daraktan kula da gandun daji a ma'aikatar kula da muhalli a jihar adamawa wadda ta kara da cewar ana yin fada amma duk da haka ba su yarda sun bari ba that means akwai stubbornness rashin ji kuma coupled with ignorance domin tsarin daji ko kuwa dazuka akwai matsaloli da dama kuma yanki ne wadda ke fidda albarkatun gona wadda al'umman jihar adamawa ke tutiya da ita sai dai masu yankan itace na shirin mai da wannan yanki kufayi Salisu muhammed Garba muryar Amurka daga Yola a Najeriya. A halin yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Abubuwan more rayuwa idan aka sace kuɗin ba a yi irin wannan abubuwan ba su talakawa su abin yake shafa. Wanda ma suke halayyar ba za su canja ba inda ya ba a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba. Kuɗin mota kuɗin da zai biya a yi bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su. Akwai abubuwa da yawa da za su su iya yi domin ganin cewa sun ba da tasu gudunmawar wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma alman da almundahana. masaurare yau shirin zai mai da hankali ne akan rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa a ɗaiɗaikunsu ko kuma a dunkulensu wajen kawar da rashawa da cin hanci wadda ke haramta musu haƙoƙin da dokokin ƙasa suka halatta musu a dakace mu akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa afirka mutum madalla Masore a jerin shirye-shiryenmu na baya kun ji yadda rashawa da cin hanci da alamun da hana ke jawo salwantar haƙoƙin 'yan ƙasa a hannun hukumomi a matakai daban-daban a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya. Mun kawo muku bayanai da rahotanni a wannan shiri kan yadda wannan annoba ta rashawa da cin hanci ke barazana ga haƙoƙin 'yan fansho a gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma wasu jihohi da samar da ababen inganta rayuwar 'yan ƙasa kamar kiwon lafiya da ilimi da titina da kyautata muhalli da sauran al'amura masu alaƙa ta kudda kudda rayuwar al'ummar ƙasa. Shirin na yau na tafa ne da bayanai da kuma sharhi kan rawar da 'yan ƙasa za su iya takawa wajen kawar da wannan matsala ta rashawa da ke barazana ga rayuwar al'umma. kasan nan muna da wato manan ta cancance kadarorin mutanen da suke rike da mukamin gwamnati ko na siyasa ko kuma na aikin gwamnati shine inda 'yan kasa za su ba da gudunmuwarsu lokacin da aka yi filin aka faɗi cewa ga abin da mutum yake da shi sannan kuma haka zalika idan ya fita ko ya fito gari yana mu'amala jama'a su gane cewa abin nan da yake da shi yana gudanar da halayyarsa daidai gwargwadon abin da suka sani sanda lokacin da zai shiga takara ko mukami an faɗa cewa kadararsa kaza ce idan ba haka ba girman mutane da ake yi wanda suke ɗebo kuɗin al'umma suke ɗiba daga lalisar gwamnati wallahi wannan kamar allura ce ake ma jama'a ba ma su masu mulkin ba kowa ma hawan wanda yake shirin shiga zai ɗauka wannan tsari shine mai bullewa to in jama'a ba su canja wannan halayyar tasu ba ina faɗa maka wanda ma suke halayyar ba za su canja ba inda ya ba a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba. Comrade Abrazak Alkali kenan daraktan kungiyar Organization Community Civic Engagement guda cikin kungiyoyin neman shugabanci na gari a Najeriya. nasa bangaren daraktan kungiyar kaja comrade kabiru sa'idu dakata ya ce 'yan kasa na bukatar dafawar kafofin labarai da kuma kungiyoyi da cibiyoyi masu zaman kansu ta wannan fuska rawar da zai kamata su taka a yanzu shine zai iya taimakawa gurin a yaƙi wannan illa ta cin hanci da rashawa kuma ba za su iya taka wannan rawar ba sai kungiyoyi masu zaman kansu da kuma 'yan jaridu sun taimaka musu da bayanai domin su taka rawar da ya kamata su taka misali yanzu sai a ɗauki kasafin kuɗi ko na ƙaramar hukuma ne ko na jiha ne ko na ƙasa ne a ɗauki wasu garuruwa misali a ce to shikenan wannan ƙaramar hukuma ko wannan gari mun gani a cikin kasafin kuɗi cewa za a yi muku makaranta wanda za ta ci kimanin miliyan ɗari kuma za a yi makarantar nan za a yi blocks guda uku za a yi ajujuwa uku a kowane block za a yi banɗakuna za a yi ɗakin taro duk abubuwan nan da suke a cikin wannan jadawalin kasafin kuɗi an sanar da su daga lokacin da aka ce an yi fasin kasafin kuɗin da aka sa a cikin kasafin kuɗi ga kuɗin da aka ware ga yadda aikin zai kasance to idan an empowering ɗinsu da wannan bayanan zai yi wahala wani mahaluki ya zo ko dan yana dan majalisar tarayya ko dan yana jami'in hukuma da za ta aiwatar da wannan abin ko dan yana dan majalisar jiha ya iya amfani da wannan rashin samun bayanan na al'umma ya sace wannan kuɗaɗe idan aka yi haka so yana tabbatar maka da cewa al'umma zai kasance cewa su ne suka ɗauki gabarar yaƙi da cin hanci da rashawa kuma abin zai tasiri To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masana a fannin dokokin ƙasa da na nazarin kimiyyar siyasa ke faɗi a kan wannan batu a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma. bisa sabagar ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin madalla masarare barista amina umar ita ce sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta najeriya wadda ke gwagwarmayar ceto haƙoƙin mata da ƙananan yara a ƙasar ta yi tsokaci akan wannan batu na rawar talaka wajen yaƙi da rashawa. Talaka yana da yanda zai yi kuma ba shi da yanda zai in aka ce a bangare na shari'a kusan ni a ra'ayina da fahimta ta zance gaskiya ba shi da yanda zai domin hatta bangarori irin na tsaro wato 'yan sanda da bangarori na shari'a wato kotunanmu su ma za a ce wannan wutar ta shiga ta kama a gurin ta da baibaye su kuma su ne kuɗin da talaka zai iya kaiwa kukansa a share masa banda wannan ma za ka ga cewar yadda zai iya shigar da karar gani masa tsada kudin mota kudin da zai biya a bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su ofis ɗin 'yan sanda babu takardun rubutu babu motar da za ta je ta yi bincike so duba da wannan za ka ga cewar shi fa talaka a shari'ance tun da cin hanci da rashawan nan ya shigo cikin bangaren shari'a da bangaren bincike da bangaren gidan yari da dai duk wasu masu ruwa da tsaki a bangaren tafikar da shari'a kusan ni dai a fahimta ta da ra'ayina zan ce gaskiya talaka ba shi da wata mafita illa iya gani a fahimta ta in ma za a ce yana da wata dama to bata wuce damar shi na ya zaɓe ko a zaɓe shi yayin da talaka ya jure wahala da kuncin da bakin ciki ya dauki gabaran cewa ya hukunta shugabanni masu cin hanci da rashawa da mukarrabansu da suke sawa a madafin ikon tafikar da shari'a da tafikar da bincike to ina ga shi kaɗai ne hanyar da talaka zai samu sauki. sai dai masu nazarin kimiyyar siyasa da demokaradiyya a najeriya suna ganin akwai ƙarin matakan ɗauka ga 'yan ƙasa. a al misali to kyamata matar dukkanin duke da ake zargin cewa an tara ta ne ko kuma an same ta ne ta sanadin cin hanci ko rashawa ko almundahana ko kuma wata hanya wadda take ta dace ba to idan ya kasance an kyamace ta wannan zai sa masu yunkurin tara dukiya din ko ta wani hali musamman ta hanyoyin da ba su dace din ba za su rage wannan yunkurin kuma haba-haba da ake yi da waɗanda yake sun tara dukiya ta munanan hanyar. ta mummunan hanya da kuma ba su wasu mukamai ko na sarauta ko na zamantakewa ko kuma karrama su da ake yi da sauransu dukkaninsa yana ƙara taimakawa wajen haifar da karuwar irin waɗannan laifuffukan sannan kuma akwai dokoki yanzu misali da aka samar na kwarmata bayani din wato whistle blowing wanda yake duk mutumin da yake ya san cewa ga wata hanya a dukiya da yake an tara ta ta hanyar da bata dace ba akwai hukumomi sun ba da dama da aka yi musu bayanan sirri kuma za su yi aiki a kai a wasu lokutan ma har an yi alkawarin ba da ladan tukwici idan aka tabbatar da haka din wannan shi ma abu ne da ake ganin cewa gama garin al'umma za su iya yi a wajen ba da tasu gudunmawar kawo karshen abin da yake ya shafi cin hanci rashawa da kuma almundana malam kabiru sa'idu sufi kenan masanin kimiyya tsangayar siyasa da demokradiyya kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano a Najeriya. kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Duka an so shi inganta da A madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu. Daga shirin 'yan ƙasa da hukuma sai Suleiman Muni ma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa shirin girke dakarun kasar Rasha a Mali wanda gwamnatin kasar ta sa gaba ya fara haddasa tayar da jijiyoyin wuya a tsakanin hukumomin Nijar da na Mali. Bayan da aka jiyo ministan harkokin wajen Nijar Hassan Masaudu yana cewa kungiyar sai da yawo ba za ta amincewa kowace ƙasa ta shigo da sojan hayar Rasha ko na wata kasa ta daban ba. domin yin hakan na iya ƙara rikita al'amura a yankin jaridar ta ce gwamnatin mali ba ta ji daɗin furicin na minista masa'udu ba saboda a cewarta ba niger ke shugabancin ecowas ba a halin yanzu ma'ana ba shi da hurumin tsoma baki a wannan sha'ani a cewar gwamnatin mali ba wanda zai mata zaben abin da ya fi dacewa da ƙasar ta kuma ba za ta yarda a yi mata shishigi a harkokin cikin gidanta ba jaridar le sahel ta ce taron 'yan kasuwar kasashen nishar da pakistan da ya gudana a birnin yamai a ƙarshen mako ya tantauna kan hanyoyin bunƙasa hulɗar kasuwanci a tsakanin kasashen biyu inda a ƙarshe masu saka hannun jarin pakistan su kimanin tamanin da suka halarci wannan zama suka ɗauki alkawalin kafa kamfanoni da masana'antun kere-kere na kayayyaki da dama a nan nishar a matsayin wani bangare na matakan baiwa jamhuriyar ta nijar hanyoyin bunƙasa tattalin arzikinta abinda ke nuna alamun kyaukyawar hulɗar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu jaridar laru de na cewa watanni bakwai bayan gudanar da babban zaben jamhuriyar nijar har yanzu hukumar zaɓe ba ta fitar da rahoton ayyukanta ba alhali aya ta sha ɗaya ta kundin zaben ƙasar ya ce wajibi ne hukumar zaɓe ta fitar da rahotonta watanni uku bayan bayar da sakamakon zaɓe jihar ta ce irin wannan rahoto kan baiwa jama'a damar sanin matsalolin da aka yi fama da su da irin ci gaban da aka samu wajen tsare-tsaren zaɓe sai uwa uba shawarwarin da jami'an hukumar za su baiwa gwamnati don ganin a gaba an gyara kurakuran da aka fuskanta sai dai shiru kake ji duk da cewa hukumar ta seni na da ma'aikatan da suka lakanci aikin rubuta rahoton ƙarshen zaɓe mu rufe da jaridar independent police wacce ta bayyana cewa mawaka da 'yan wasan fim sun kaddamar da wani shirin haɗin gwiwa da nufin bunƙasa sha'anin ilimi a yankin sahel jihar ta ce wannan yunkuri da ke samun goyon bayan kungiyar save the children na hangen sake baiwa yara damar komawa ajin karatu a yankunan da matsalar tsaro ko annobar corona suka yi sanadin rufe makarantun boko saboda haka a ƙarshen taron da suka gudanar a birnin wagadugun burkina faso suka yanke shawarar haɗa kai da gwamnatocin ƙasashe da ƙungiyoyi masu zaman kansu don ganin an samar da kyakkyawar makoma ga irin waɗannan miliyoyin yara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger masu mu da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bago a nan ne zan sallama da ku sai karfe hudu agogon Nijar da Najeriya za ku sadu da sauran abokan aiki da wani sabon shirin. Daga nan sai in ce muku na barku lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.